To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan rana mu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan rana mai albarka Allah ya sanya mana albarka Allah ya karɓa mana ibadunmu ga gabaki ɗaya. To jama'a a yau ma mun zo muku da bidiyo akan abin da ya shafi cututtuka guda biyu wanda ke damun al'umma a wannan zamani namu. Na farko shine cutar kansa Sa'an nan na biyu shine akwai wani cuta da ake kiran shi migraine wanda eh Hausawa sukan kira shi da in dai yawanci akan kiran shi da ciwon kai. Ciwon kai ɗin kuma irin wanda baya warkewa baya jin magani. So ciwon kai wanda shi ma yake da taurin kai kenan. So a yau mun zo muku da magani da za ka yi amfani da shi especially mata. akwai mata da sukan yawaita samun matsala ta ciwon kai kullum ciwon kai gobe ciwon kai jibi ciwon kai wanda ko da ta sha magani hakan ba ta samun sauki to insha Allah yau mun zo muku da wannan magani wanda za ki amfani da shi ko za ka yi amfani da shi wajen ka cewa ka samu sauki sannan eh, bari mu fara da abin da ya shafi cutar kansa sabida ita tana da ɗan yawa gaskiya a cutar kansa idan kana ɗauke da ita to za ka nemi eh, habatu soda in ka nemi habatu soda gwangwani bakwai in ka samu ganin habatu soda gwangwani bakwai sai ka nemi zuma in ka samu zuma lita hudu habatu soda gwangwani bakwai zuma lita hudu sai ka samu man habba din kuma in ka samu man habba rabin gwangwani shi kaman irin 125 eh, eh, eh, abin nan kenan miligram kenan in ka samu 125 miligram ma in kana da abun au. ko kuma ka samu rabin gongoni sai kuma ka samu man kwakwa in ka samu man kwakwa shi ma kamar gongomi irin irin gongoni ɗaya in ka samu man kwakwa gongoni ɗaya kaga in ka samu man habbatu man habba rabin gongoni ko 25 125 miligram sai ka samu man kwakwa gwangwani ɗaya sai ka samu eh, ganyen zaitun bayan ka same shi za ka samu to in ka samu wayannan abubuwan gaba ɗaya da farko za ka samu eh, habbatus sauda gwangwami bakwai sai ka haɗa shi da zuma naka lita hudu sai ka haɗa sai ka gauraya ka gauraya ka gauraya bayan ka gauraya sai ka samu man habba wanda yake rabin gwangwani sai ka haɗa ka zuba a kai ka ƙara gaurayawa sai ka samu man kwakwa gwangwani ɗaya shi ma sai ka ƙara zuba ka gauraya sai kuma ka samo ganyen zaitun bayan ka samo ganyen zaitun shi ma sai ka ka tafasa in ka tafasa sai ka cire ganyen shi ruwan sai ka zuba akan wancan haɗin naka in ka gauraya sai ka dinga amfani da shi kana shafawa kana amfani da shi to izinillahi za ka samu sauki da yardar ubangiji kuma idan kana buƙatar wannan haɗi shi ma za ka iya mana magana a comment section insha Allah za ka same shi cikin sauki idan kuma har baka kana da wannan abubuwan a kusa da kai za ka iya ka je ka saya a irin islamic herbal eh, shop za ka je ka saya a gurin in ka saya sai ka harhaɗa ka bi procedure da muka gaya maka da izinin lahi za ka ga an samu sauƙi da yardar ubangiji sai kuma abu na biyu kamar yadda muka yi magana kan cewa akwai migraine migraine shine ciwon kai ɗin da baya jin magani ciwon kai wanda kwata-kwata baya jin magani mata su suka fi yawan wannan matsala ɗin amma dai maza ma ana samun ɗaiɗaiku da suke ɗauke da irin wannan to shi hanya ne mafi sauƙi da za a bi kawai ka samu garin kusul hindil bahari in ka samu garin kusul hindil bahari sai ka shaƙa kama an bayan ka shaƙa to bi lahi za ka samu sauƙi na wannan eh, ciwon kai ɗin da kake fama da shi ba kullum kullum za ka dinga shaƙa bayan ka shaƙa sau ɗaya sau biyu zuwa uku shi kenan, daga nan ya isa insha Allah za ka samu sauƙi na wannan cuta da ke damun naka Idan wannan bidiyon ya burge ka don Allah ka danna mana subscribe ka danna mana alamar like don hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ga cewa muna ta kawo muku abubuwa kala-kala da zai amfani al'umma da ma musulmai gabaki ɗaya. Eh, muna fatan za a mana subscribing ne. Jos ka duba kasan kawai zaka ga wani jin rubutu subscribe sai ka danna sai ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda daga zarar mun ɗora wani bidiyo za a sanar da kai cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mun gode.